a ah, to alhamdulillahi bayan an kammala shari'ar mai keken da ya buge mai mota yanzu kuma kotu za ta saurari karar mutumin da ya kashe kansa kuma ya gudu mutum ya kashe kansa kuma ya gudu to wane ne wanda ya kashe kansa kuma ya gudu ni ne ranka dade ye eh? ina so kuma a gaya min hukunci na shirye nake na karɓi kowane irin hukunci to hukuncin mutumin da ya kashe kansa ya gudu